Allah ya tsine mai tusan nan kowai wallahi an ji kunya wallahi. What? Amma dai ba ka da hankali. Da haka a cikin gona da ranar Allah ta'ala ka rinka shararo tsinuwa? Ha? Yanzu tun dai ta in aka wa mai markaɗe fa. Ta zo ta yi nan ta markaɗe mu. kana <laughs> yakwa yakwa yakwa ka ji wata iska mai wari wannan duk bayan shekara goma ake yanta iska bazara ce ka san bazara duk bayan shekara goma ake irin wannan iska a sirƙaƙo ta sai ka ga <laughs> yam baki daya kai baba amma bana za a sha ruwan kashi ruwan kashi kuma in iskanci kuke ni ne nan nake kunno ta bum bum kure kunno ta a wanda kuka noma ne nake ci kahe na za ku dan kuka he ni da in kahe ku zan mutu ba yanzu he tati ni kai na fa hakuri nake wai bun kure kunno alkuran